الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مناسبين قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 da biyu wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu shekara dubu biyu da a inda muke nan ne dama asalin inda muka fara yin tafsiri a nan ne muka yi suratul baqara muka yi ali imrana sannan muka fara suratul nisa'i a nan muka tafi sakkwato muka yi kusan kammala suratul nisa'i a gashi kuma mun dawo za mu ci gaba da yi a nan a zan dawwama a nan ko ba zan dawwama ba wannan kuma lillahi al'amru min qablu wa min ba'du a wasu kamar yadda na faɗa suna maganan cewa ya kamata a nemi babban guri mu yanzu taron jama'a wani lokaci ba shi bane abin da yafi damu ko a labirari za mu karatu mun san cewa saƙonmu yana isa duk inda ya kamata a ce ya isa don mafi yawanci sanda don muke yin karatu idan ka hada da mutanen da sanda muke karatu da sanda saƙonmu yake kaiwa za ka samu mutanen da ke gabanmu ba sa kaiwa ɗaya bisa dubun wanda saƙonmu yake kai musu za ka sai zamanto matsalar guri ya zamanto martiki ba shi ba ne babban abin da yake damu a na faɗa nake cewa akwai dattijan arziki alhaji abdullahi yusuf fanciya wanda da ne shekaru sun ja amma har yanzu yana nan muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya yayi takanas ta Kano ya taso lokacin da ake sa tafsirin mu daga wannan masallaci a gidan rediyo a Kano hannan masallacin yazo abokin malam Abubakar Guma ne ya zauna nan ya kalli masallacin nan yace nan ne ake karatun nan yace nace eh. kai ne mai karatun nace eh ni ne mai karatu so yanayin yadda ya ga masallacin da ya tsammanin a ci wannan sakon daga nan yake ainihin wato fita ba don haka a za mu ci gaba insha Allah da tafsiri a wannan shekara a wannan masallaci da izinin Allah subhanahu wata'ala akwai bayanai da muke so mu gabatar kamar haka a ban sani ba kana da wani bayani da za ka da shi eh wannan masallaci masallaci ne da marigayi alhaji dallari ya gina Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama malam zakariya gashi a zaune ɗaya ne daga cikin ƴaƴan shi wannan bawan Allah ko malam zakariya shi ma ɗaya daga cikin malaman addini ne illa kai wani abu ne ɗauke shi akwai malam aminu damana tare da shi a nan gurin inda malam aminu ya tsallaka can ya yi wani wajen shi ma a muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah yi masa rahama Allah ka sa ya huta akwai abubuwa kamar haka na farko bara idai wannan lokacin mun sani cewa duniya tana cike da rudani na korona, wanda irin wannan taron ma ko da masallaci irin wannan da bai yi wa duk mutumin da ke jihar kaduna ya san cewa zai iya lissafa sai da aka yi jima'a daidai wajen goma sha biyu ko sallar jima'a ba a yi an yi lokacin da a duk unguwan nan in ba nan masallacin babu inda kake jin kiran sallah ba wai a taru a yi sallah ba a kiran sallah ma mafi yawanci in ka ji an kira sallah da azahar ko da asar kuma cikin ramadana to nan masallacin ne kaɗai mafi yawanci za ka ji cewa an kira sallah amma abin shi yanzu ya riga ya wuce sai dai ainihin wato tarihi da kuma hekaito abin da ya faru a shekarar da ta ainihin wato wuce din a saboda haka daga bara zuwa yanzu kowannenmu yana iya ba da da cewa akwai mutanen da kasan cewa bara da su aka yi azumi amma Allah ya kaddara cewa bana bara'i da su ba abu ne mai sauƙi ni da nake magana ko kai da kake saurare ka ga wani ramadan din ya kewayo ba da kai ra'ayi ba kuma wallahi hakan su ya faru akwai randa wallahi wani ramadan din sai ya kewayo baka duniya ba da kai ra'ayi shi ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda dan adam babu yadda za a yi iya ainihin wato kauce mata ya ka yi zamanto dole mutane yi amfani da lokaci kafin rashin lokaci ya zo ya kubuce ma ainihin wato mutane sannan abu na gaba da nake so in yi bayani a kansa a wannan shekarar kowa ya sani an samu fama da matsaloli na maganar tsaro insecurity a gurare da dama rayukan bayan Allah sun tafi ta inda bai kamata su tafi ba ko jiya na samu labari an ce mun an rati wani malami a birnin kebbi a zo ake faɗa mu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama ɗazuwar abu ya kai ni police da kwata na samu wani renin wayo da ya faru akwai wani ɗan uwa da na gansa sunansa muhammad kabir ina ganin in ban manta ba sai na ce masa me ya kawo ka sai ce ya kan kes ne akan maganan mamashi ta zo nan bypass bakin ruwa za ta tsallaka titi ta tsallaka hannun da take ta riga ta duba to inda ta tsallaka sai direba ya taho ta wanwai da gudu an ce da yadda ke ta da mota irin dukan da ya mata a kirji hatta zuciyarta sai da ya mata da aka zo rufe ta a kabari ɗauko zuciyar aka yi aka haɗa aka rufe ta daban amma saboda rashin mutunci motar ba ta kamfani ce ba wai sai ga shi an zo ana maganar diya wai abinda suke magana farko wai za su ba su wani naira dubu don allah ko bujimin sa ka bugewa mutum bujimin saniya ta mutum ta zo tallaka titi ka doke ta ba bisa ƙa'ida ba a zo ana maganar tattaunawa za ka biya diya ka zo ka kalli mutum ka kashe mai uwa kana cewa za ka ba shi naira dubu ɗari saboda tsabar renin hankali to yanzu shi ne ake ƙiƙaƙa yanzu za su ba da wani naira dubu ɗari bakwai ba mutum ba shi yasa ba tsarin da zai dace da ɗan adam a doron duniya in ba tsarin da Allah ya saukar na Qur'ani ba shi yasa za ku ga in ka kashe kai ba da gangan ba Allah ba zai ƙale ka ka tafa ka ba cikin ukubar da za ka ɗanɗana sai ka yi azumi sittin a don ka gane cewa ran ɗan adam a gurin Allah yana da ƙima sannan za mu zo za mu zo mu karanta a can gaba min ajali zalika katabna ala bani isra'ila irin wa'annan matsalolin na insecurity sun faffaru mun yi maganganu a munasabobi da dama wasu suna ganin cewa kamar mun yi zafi har sai da ta kai yanayin da ake fama a ciki a ƙasar nan matsaloli kowa ya san suna faruwa amma kai kati a ƙasar nan kamar mafi yawancin malaman ƙasar nan yanzu ban san me ke faruwa a ƙasar nan na ɓanna da fasadi da fitina ba to zan zo dan yi magana akan wannan kwanan nan maganin hijabi ta faru a kwara wanda na yi karatu akan matsalar nan maganin hijabi makaranta ke missionary school lokacin da nake bayani mafi yawanci ba su ma gane me nake cewa ba missionary school din nan kamar makarantun jihar kaduna akwai makarantun da asali kiristoci da suka zo daga kasashen turai suka gina da za su tafi sai suka yi handin oba a hannun gwamnatocin kasashen sai zamanto ana gudanar da makarantun ne a ƙarƙashin kulawar gwamnati da kudaden gwamnati ake tafiyar da su to wannan abin sai ya faru a jihar kwara to wai sai kiristoci suka zo saboda tsabar renin wayo suna kilemin wai makarantun nasu ne gwamnati ta dawo musu da makarantunsu sannan kuma tare da ƙasar nan ta ba da dama kowaɗanne mutum yi addinin shi su an bar waɗanda suke arna ne su sa ƙananan kaya da suke amma wai musulman da suke sa hijabi su je makarantar ba su isa ba dole sai sun cire hijabi lokacin da na fito ne wannan maganar muna so a ce duk yanzu a wannan wata na ramadana dukkan irin waɗannan matsalolin da suka damu al'umma ko ake takarar addini malamai yana cikin abin da ya kamata su mayar da hankali a kansa wajen zaburar da al'umma don ta gane halin da take ciki da matsalar da take ciki to akwai wani ɗan majalisa sunansa Sa'idu Abdullahi daga jihar Niger ya ɗauki motion ya kai majalisa cewa yana so a yi doka maganan kowane section na aikin gwamnati mata musulmi hatta aikin post suna da damar su sa hijabi yanzu ko kun san cewa kan irin maganganun da ta yi wai da izgiri cewa wai a ba mata su sa hijabi dama idan hijabu zai hana harsashi ya same su wannan shi wannan dan majalisan abinda zai Allah ya saka mai da alheri ya iya abinda zai iya iya abinda zai iya kenan ya iya abinda zai iya a daidai lokacin da kan take fitar da sanarwa cewa za ta gani duk wani wanda yake halattacce ɗanta ne wanda zai goyi bayan abin ko ya goyi bayan abu to mu kuma za mu ga cewa duk wani wanda yake musulmi ne in dai ba ɗaya shege ne a musulunci to mu ma za mu ga cewa idan maganan nan ta taso za mu ga waye zai yi shiru dan yanzu wannan matsala ce da ta zamanto yawmal furqani yawmal taqal jama'a ne wannan shine abin da ke faruwa ke irin waɗannan 'yan majalisa ɗin da za su kawo motion a majalisa wallahi suna buƙatar ƙarfafawan malaman addini da kuma al'ummar da suka fito daga cikinta wannan kwanan nan ke faruwa a daidai lokacin da mafi yawancin malamai wala ya haƙuri ba su kasu nake ba ni na san abin da yake faruwa idan yanzu matsala na faruwa a jihar kaduna idan aka samu tamanin cikin ɗari na malamanta sun fito sun yi magana sun ce wannan abun ba daidai ba ne gwamnati ta gyara to idan gwamnati za ta ɗauki mataki za ta rasa kanwa za ta fara amma duk lokacin da aka kyara mutum ɗaya biyu uku su suke magana sai aka fahimci kawai kamar su fitinan nune ba sa son zaman lafiya ne daga ƙarshe za ka ga za su zamanto su ne target ɗin da ake target in ma kisha ne ko wani abu sai zamanto kullum su suke cikin target wannan yana daga cikin abubuwan da ake yi to yana da kyau ba wanda yake saɓani a musulunci cewa hijabi duk inda ka gama ce ko da ko kafara ce ta ɗauke shi ta sa abinda za ka fara yi mata zato musulma ce wayannan kafaran wata natija suke samu da kaga sun dage cewa dole a bar mata su ci gaba da fita tsirara shine idan aka bar mata suka ci gaba da sa hijabi duk inda a gama ci wannan sha'ar ne na cewa wannan musulma ce to su amfanar da suke yi da shi suna amfanuwa da shi ta yadda in aka bar mata na ci gaba da fita tsirara to kamar ƙara adadi yake na waɗanda ba musulmi ba in ko ka gama mace musulma ce in ta shiga irin nasu da wuya ka iya ɗauka musulma ce in ba addinin ta ya bayyana daga baya ba amma in ka gama ta da hijabi duk inda ka ganta ko a wace ma'aikata ce ko tambaya babu kasanta wannan wace ce wannan musulma ce to wannan shine abin da ba sa so a kawo wanda zai zamanto shine bambanci tsakanin wannan da wancan da wancan da haka yana da kyau yan majalisun wannan abin da ya taso yayin da kan ce umarni daga ɓangarensu kuma ta ce ta ba da umarni ga duk wani wanda yake ɗa ne halattacce nata ga maukifin da take so ya tsaya da mu ma za mu gani mu. mai za su iya yi wani abin za su zira masu ido ne kuma yanzu ku duba ku gani yanzu da yawa daga cikin wasu aikace-aikace al'umman mana so ta shiga matan aikin ɗan sanda a kowanne suna so su shiga kuma mata ne musulmi aikin soja wanda suke so su shiga mata ne musulmi idan yanzu wani abu ya faru za ka ga cewa idan mace ce musulma abu ya faru talo cikin gida don tafiya da wata mace musulma watakila daga farko yaren wacce za a turon ba musulma ba ce wacce aka zo kamawa ta yi wacce aka zo kama ba ta jin turanci sannan wacce ta zo kaman ita kuma ba ta jin hausa ka daga nan za a fara samun matsala wajen communication daga nan za a fara samun matsala sai zamanto idan wannan addinin su ɗai irin yaren da aka turo ta ana gayyatar ta ta zo bayanin da za ta yi mata ta fahimce ta ya sha banban da wacce ta zo ita ba ta jin mai take faɗa ita ma ba ta jin mai take faɗa ba zai taɓa zama ɗaya ba to wannan yana cikin ababen da ya kamata a lura da su da haka gaskiya mun ga abin da ya faru a tsilliri wajen banka wa masallaci wuta da aka zo aka yi ga motar jami'an tsaro saboda wanda suka zo yin aikin suna da ƙarfin gwiwa mata su zo su fito da ƙur'anan masallaci da kafe su banka wuta ga motar jami'an tsaro ana kallo mun ga wannan abin da ya ainihin wato faru da haka wannan tafsiri yana daga cikin abin da zai la'akari da shi akwai masalihu na mutane sannan akwai masalihu na addini don a ƙarƙashin wannan ne dama Allah yake aiko annabawa ga baki ɗaya a doron ƙasa su kula da masalihu na al'umma da kuma masalihu na addini shi yasa za mu kira zuwa ga gwamnati na farko an shigo cikin watan ramadan kuma duk kowa ya san cewa watan ramadan ɗaya ne daga cikin gurare da idan aka yi addu'o'i akan al'amura da dama Allah yana karɓa musamman malaman da suka san cewa sun tsaya sun ci a zaɓi mutanen nan to yanzu gashi nan matsalar ƙara kuɗin man fetur wasu guraren ɗaiɗaiku jihohi yanzu an fara samun matsaloli sannan yanzu ban sani ba ko daga wani wata ne sun ce akwai war za su iya janye maganan ƙarin kuɗin man fetur ko shi ƙofar ta zama a buɗe sannan suna maganan cewa ba yadda za a yi gwamnati ita ta samu abin da take so dole sai idan litan mai ya kai naira ɗari biyu da da talatin biyar. so haƙƙi ne gare su su tausaya wa al'umma al'umma kuma su yi addu'a ga gwamnati Allah ya kawo mata mafita akan matsalolin da take fuskanta kuma wajibi ne ga malamai su ja hankalin gwamnati akan wannan a irin masifar da ake ciki a ƙasan nan yanzu nawa ake fiye da manyan yanzu ɗari da nawa ɗari da sittin da biyar a ce ana tunanin mai ya koma ya kai ɗari biyu da wajen talatin da wani abu kowa ya san yadda rayuwa take da muna kira zuwa ga gwamnati ya kamata a duba girman Allah wannan abun a tausiyawa al'umma a tausiyawa jama'a a kan shi sannan akwai maganar abin da ya shafi a wannan mu'assasa ɗin a dunkule wannan mu'assasa da muka kafa ta cikin shekara uku ta ashabatul kira mun faɗa mun ce ba kowane aiki muke faɗa ba cewa muna yi saboda wasu dalilai mutanen da suke ba da kuɗinsu don mu yi aiki babu wanda yake da tuhuma a kanmu sun yadda sun gamsu da abin da muke yi na addini a sannan ƙasa ce da muke rayuwa a cikinta akwai mu akwai kuma waɗanda ba mu ba dole ne al'ummar musulmi ya zamanto aikin da muke yafi yawa sama da surutun da muke in dai maganan tsari ne da plan za a yi kaza-kaza shekaru da dama an daɗe ka gama cin ya zo yana tsari ta hanyar baki za ka ɗauka daga wannan tsarin shi kenan musulunci ya riga ya gama nasara ga baki ya to ba maganan tsarin ba ka zo da shi a baki ka tsara implementing ɗin abin shine babban matsala to wajen kuma tsara cewa za ka yi aiki dole sai ka yi la'akari da ba ko da yaushe ba ne idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi yaƙi ya dinga yin tauriya ya ce ga inda ya kuma ba nan yi ba to dole ne a aikin addini sai ya to kana taka ɗan, kai ma nan ka yi ka ce nan ka yi sai an ji an tafi an tare can ashe dama ba nan kai ba nan ka yi ka zabar da su can kayi nan shi yasa Allah ya ce mana la tadkhulu min babin wahidin wada kulomin abuwabin mutafarri a kakko shiga ta kofa ɗaya dole a shigo ta can da can da can da can daga bara zuwa yanzu da aka yi koronan nan tsakanin mutanen da ba su da lafiya ina ganin mu'assasan nan mafi ƙarancin abin da za ka ce ta taimakawa ta taimaki mutane sun fi mutum dubu tsakanin wayanda su taimaka sannan ga aikace aikace muna yi yanzu wanda suke aikin social media sai kuna buƙatar waya haka ne yanzu a koyoyi da muke buƙata guda uku kowace waya ta kai wajen kusan dubu da saba'in idan kai ta dubu ɗari da saba'in su uku nawa zai baka dubu na Eh? dubu ɗari biyar da goma shi kuma wanda zai sai da waya ba za ka je ka ce mai daga ahalul beki wa sahaba ba ne ba abin da ya dame da wani ahalul beki shi kuɗi ya sani shi ne yanzu malam nura wannan watan wannan raftan national da muka tashi sai mai data datan da muka samu mai data dubu ɗari maka muka samu wannan abu so saboda haka su sun san aikin da ake ana tare da su wannan fa banda datar da shi yake amfani da ita a gida banda datar da malam ali ke amfani da ita banda datar da malam musamman malam ali wancan malam ali wannan shi kadai abin abin da aka dauka aka samu sadaka ta naira dubu ɗari muna so ne mu gwada magani za ta yi mana shekara ko ba za ta yi gwadawa za mu yi damar gani to wannan yake nuna maka cewa da yawa suna kallon a kawai muna yin karatu ne intanet din yana tafiya eh yanzu wannan facebook da kake gani akwai yadda ake ana boston din shi ya zama to ana iya kallon shi kowane location hatta abin nan so dole kuma su facebook ba dole yi ba ne da za ka zo kawai su sake shi kai mutane ko ina a duniya ana iya kallon shi sai ana biya masa kuɗi ina abdulrazak yana nan akwai lokacin da sai ga a wata ɗaya muna kashe masa kuɗi ya fi dubu saba'in da wani abu shi shi kaɗai da haka mu daina yaudarar kama addinin musulunci ba zai yi dole sai da kuɗi kawai dole sai da kuɗi to da haka wannan mu'assasa ɗin insha Allah bisa ga tsarin mu kusan kullum insha Allah za mu magana abin da ya shafi kuɗi daga nan har Ramadan ya ƙari insha Allah subhanahu wata'ala da izinin Allah za mu yi ainihin wato haka abubuwan suna da yawa akwai mutanen da suka cancanta mai musu kuɗi za mu faɗa a dunkule ne tasa'in cikin ɗari na wanda suke ba mu kuɗi mai aikin addini ko sunansu ba suka so ana ambata ba. sun yi ne kawai don Allah inna ma nuti'imukum liwajhi llahi la da za jaza'an wala shukura ko sunansu ba sa so a faɗa to wannan yasa lokacin da mutane suka ɗauki amana suka ba mu a ina mala abu yake dazu jiya wata mata da ta zo ta tantanta a taimake ta da na tura ka kaje ka binciki matsalolinka tana buƙatar nawa kafin a warware matsalolinka ita kaɗai mace ɗaya ta zo tana da matsalar gidan haya ga ta da mata 'yan mata marayu da muka ne muka bincika ita kaɗai yanzu tana buƙatar wajen naira dubu ɗari biyu kafin ka warware matsalar kuma tana da matsalar kuma da gaske ta cancanta a taimaka mata naira dubu ɗari ina ganin ai ko kai na san ɗan tsakanin nan ba za ka iya adadin lissafa waɗanda suke cikin matsala ba sun zo da ita sun cancanta a taimake su kuma aka taimaka musu har sai da na fara ɗaukan mataki kwanan nan akwai ran daga daga safe zuwa a zahar mata sama da wajen ashirin da wani abu suka zo gidan nan da idan sun zo in ina wani abu ma suna tafiya yanzu sun zo ba sa tafiya wannan ta makale a can wannan ta makale a can wannan ta makale a can haka ake wannan ta makale a can so saboda haka gaskiyar magana abin kuma wallahi yanzu kaga wannan unguwar yanzu adadin mutanen da ke cikinta wadan infaki Allah cewa li yunfi du sa'atin min amma wa man qudira alayhi rizquhu falyunfi mimma atahu Allah kaga yanzu wadan infakin nan gurgudan yadda Allah ya baka akwai wanda cikin arzikin da Allah ya bashi duk wata yana iya ɗaukar naira dubu ɗari ya bar a matsayin aikin addini kuma akwai wanda suna yin haka wasu duk wata dubu hamsin wasu duk wata dubu goma suna iya amma kai ba za ka iya ɗaukar naira ɗari ba duk wata wannan kama Allah alkawari duk wata za ka baya ba za ka iya kuma kullum abin da nake cewa shine muna zaune wani ana zaune tare da shi ana sallah masallaci ɗaya da shi ake aikin da'awa a gaban ku zai faɗi ya mutu kuna kallo a gaban shi za ku bar matasta da ƴarsa ko ɗayansa su wulaƙanta billahi alaikum kai waye baka tabbatin nan gaba kai ma ran da ka mutu matarka da ƴarka ba za su wulaƙanta mu shekaran jiya kai ba kuna zaune ba wata yarinya ta zo budurwa ko shekara goma sha wani abu ta yi ba shekara ta goma sha wani abu ta zo da daddare aka ce mata ba za ta ganna mata ce don Allah a taimake ta a ba ta dama ta gani na ce ta zo ta zo mai matsalarta ta gama junior secondary school tana su za ta fara ss son makarantar ba da take so ta fara ba ba fa makaranta fa private school fa makarantar gwamnati naira dubu biyu da za ta je ce registration a makarantar gwamnati ba naira dubu biyu ballanta na uniform lokacin da muka ce nawa ne kudin uniform kaza ne nawa ne kaza ne aka bata gabaki ne kudin da kudin registration din da kudin uniform din bai kai dubu goma ba yayin nan zauna ta yi tana kuka tana ganin cewa babanta ya rasu ba ta yi tsammanin ba bayan babanta akwai wanda zai taimaka mata ta ci gaba da karatu ta daga ta ba tsammani to a irin wannan yanayin ne wasu miyagu idan suka samu dama yar wani ko matar wani suna buƙatar taimako to sai su yi amfani da damar su wajen wargana rayuwar mutum ku da kuke tare kuna sanin cewa yanzu akwai yan sanda na farin kaya da suke zuwa na kusan kullum da yamma za ka ga irin hotel ɗin nan da ake ce musu shatta an ji an kamo mace wallahi wasu da aurensu ake kawo su ƙa'idar da suka saka idan suka kama yarinya suka ganta da alama ta addini da mutunci ba sa kai ta ofis sai su kawo ta guri na sai sai ta nan ai mata nasiha ta tsoron Allah ta bari dan su kai ta ofis a matsayin ta na musulma da wannan shigan cin mutunci ne gare su cin mutunci ne ga addini su wallahi wata in aka kawo ta da aurenta ta tafi ta je ta bi wannan abinda zai bakanta maka rai in ka bincika nawa aka ba ta aka amfani da ita naira dubu ɗaya wata naira dubu nan wata mata ta zo na ɗauki kuɗi na baka tana cikin matsala na ce ta tashi ta sai matan nan ta zauna ta kuka ta cikin tafi mana ta zauna ta yi ta kuka da na ce mata me yasa kike kuka ne sai ta ce ba ta taɓa tsammani akwai wanda zai ɗauki irin wannan kuɗin da aka ba ta ba yanzu ba tare da attempting ana so a kai kanta amfani da ita ta ce wallahi tana iya tunawa ne yanzu wannan kuɗin da aka bata a nan kwanan nan wani kafin ya ɗauki irin wannan kuɗin ya bata sai da ya zina da ita wajen su goma kafin ya bata kuɗi wannan shi ne halin da muke ciki kuma me ya ja mata wannan saboda mijinta ya su ba ta da miji to wannan shi abin da muke faɗa kullum amma kullum kawai abin da bahaushe ke cewa wai idan jifa ki tsallake kanka ya fada wa kan uban kuwa wannan kuma ba haka bane ba haka bane to abin yana iya zuwa kaina gobe kamar yadda ya zo kan wani jiya. to me muke yi waɗanda ake tare da su wajen tsara mutuncinsu don ku Allah ya tsara naku mutuncin a'a musamman mu society daga munafunci sai kulla ma mutane shari iya abin da aka yi amma ana zaune a sausatin yaya za a yi a taimaki juna wata waso bil haƙi wata waso bil sabari ta'awanu alal birri wa taqwa ba magana shi ake ba ba wannan magana ake ba irin waɗannan misalan muna nan da su danƙam da yawa waɗanda suka ainihin wato suke faffaro idan ka je nan asibitin su dakta mu'awiyar na tilin nabawa akwai dakta abdulmajid yana nan akwai wannan islamic medicine din nan wasu za su zo da matsala wasu ba ta asibiti ba ta sai mu tura su wasu za su zo da matsala can asibiti ba su da kuɗi wala akwai watan da za ka ga za mu biya ma mutane kuɗin magani wanda ba su da lafiya ba yadda za su yi wani watan sai ga mana biyan kuɗi na mutane ya kai naira dubu ɗari na matsalolin mutane sau haka gaskiyar magana dole ne al'umman mu tunani ya canza sannan kuma a ciki akwai hadda matsaloli ma na renin wayo wasu su zo ƙarya suke shekaran jiya nan wani ya bugo jallabiya wallahi yanka gan shi za ka ɗauka in lokacin sallah ya kaci, a rama kan lawa shiga kai mana sallah ya zo da kai ba kana nan ya zo ba ya ce daga kawo yake na ce to gaskiya ko daga ina kake tun da bayan sallar isha ine ba zan saurare ka ba ya dawo ya dawo da rana ya zo abin da ya kawo shi shi ne ya auri matarsa ta farko sun samu matsala an rabu kuma ba shi da aikin yi an yi kura yana cikin wanda koran ta shafa to yanzu ya sake samun wata ko abin nin yara ne sau da ka shi ne ya taho yake so in dafa mai in ibi kuɗi in bashi ya tafi je ya auro wata na ce sau kai yanzu Ba ka da aikin yin ka kasa rike wancan an rabu Sana'a a sake baka kuɗi kuma ka sake zuwa ka je ka auro wata tsakani da Allah ce ni ba ɗan kasuwa ba ni ba ma'aikacin gwamnati ba ni ba zaɓata kuka yi ba aka ce an turo haƙƙi daga can uzolin ku karɓa amma ka taho min da matsalan aure wai yana jira yanzu a ko'in da da yawa a nan area dan majalisar da aka zaɓa na jiha ba su san gidan shi ba dan majalisa na tarayya ba su san shi ba sanatan zon din nan ba san shi ba amma sun san gidana shi yasa wallahi da gwamnati ta san responsibility da muke dauka na mutane da doka ya kamata a yi a ce abinda ake raba na gidan na gwamnati daga sama to in ya gangaro mu ma ya gangaro nan saboda mun fi kowa kusa da mutane da matsalolin mutane ka gani sama ina ba za su yi ba wani ma yanzu wannan rigar da na safafin ciki yake yana ganin da ni ustazu ne fiye kamata in fito wani ya sayyadi da ni ina wannan kuma ba za ka ji ba da izinin Allah ka gani la irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa daka a dunkule akwai mutanen Nijar a muna mika sakon godiya zuwa gare su wanda ba na so in kira tafsiri wadda ƙila sai mun zo rufe a ramadan ɗin da izinin Allah in buƙatar kiran suna ta kama mu kira za mu kira suna sannan akwai mutanen ghana da kamaru da kuma gaban da ƙasar mali a nijar akwai ɗanuwa uwa alhaji ibrahim gayan Allah ya saka masa da alheri wannan tafsiri da muna fama da yadda za a saka shi musamman sunna tv daga baya da ya ji muna fama da matsalan nan musamman kun ga najeriya nan da kuke ganinta akwai masu kuɗi jingim a cikinta amma fa to wajen taimakon addini sai a hankali akwai kuma ɗaiɗaikun bayan allah mutanen kirki wanda suna iya ƙoƙarinsu wanda wasu aka faɗa maka abin da kake suke yi duk kyauta ta zato wala za ka kai da kanka kana iya ba su makin ka ciwo nan mutanen zai wahala ba su shiga aljanna da wuya to amma dai gaskiyar magana sai a hankali yanzu kwanan nan aka yi naɗin sarauta a jihar sakkwato sai ka ga mutum ya ɗauki rafa ta dala bandar ɗaya dala dubu goma ya zo yana zazzage mu mawaƙi ta sai ta ƙare sannan zai fita ka gani sai ka an ɗauki mota sama da ta miliyan ɗari an ba mawaƙi amma kai wani motar ma mai cewa ya ganta a kai kana hawa bakin ciki yake ganin yake tun da kai malami ne to ya kamata ka sha a maganan hasana fi duniya to kai baka ciki hasanar ta ka jira a lahira a haɗa amma dai ba a duniya ba wannan shi ne falsafar da yawa daga cikin mutane Allah ta'ala yi shirye da mu Da wannan a dunkule kenan da haka shi ɗan'uwa uwa Ibrahim a wannan karatu da za mu fara za a dinga sawa a sunna tv insha Allah kullum daga ƙarfe tara na dare zuwa ƙarfe goma. sannan a gayan ta Nijar akwai gidan rediyo fara rediyo da ya ɗauki nauyinsa wannan ainihin wato karatu da za a ci gaba da sawa da izinin Allah sannan akwai wasu mutane guda biyu akwai sani abdullahi da kuma musa jibirin kagara wayannan mutanen guda biyu an ɗauki tsawon lokaci kusan kullum a ɗinmu na mu'assasa za ka samu babu ranar duniya da ba za su saka kuɗi a fiye wa'annan hanna kiyaye duk kullum kowanne ko ya sa da safi ya kuma sa da yamma ko kuma ya sa amma dai rana ta fito ba su saka kuɗi a cikin akawun ɗin nan ba kullum din ranar duniya wallahi sai sun saka kuɗi a ciki to wani lokaci aikin alheri ko kaɗan ne ka ɗauke shi ka dawwama a kai ya fi soyuwa a gurin Allah irin ka rungumo ka cika gaba ka zo ka watsar da shi daga baya sannan mun yi kira mun ci addinin musulunci ya fi fifita amfanin da yake muta'addi ne akan amfanin da yake lazim ne muta'addi shine abin da ya tsallake ka zuwa ga wani lazim kuma abin da ya shafe ka yanzu bana yanayin yadda ma suka kawo suka tsatsaba mu harkar umara to wanka tafi ma ita kanta umara ukuba ce domin yanayin yadda aka kawo dokokin ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba A ruwan zanzan ɗin ma an kaje sun ce ba za ka sha ba sai dai ka jira sai an kawo maka na gora babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza dole ma ka ji kawai kawai ka haƙura so muna kira zuwa ga musamman yanzu don Allah da din aka ce maka ramadana ya kusa ai za ku ga buhunan gero da shinkafa na wulkita ku yanzu fa kuma kuna da matsala lokacin da wasu suka zo suka ce wannan abin da ake banna ne ai goyon bayan abin kuka yi ba ko wanda suka zo suka ce wannan abin da ake na a sai abincin a raba mutane ba bannan kudin mutane ne ba goyon bayan abin mutane suka yi ba to yanzu ne rabon da in gara gero na wulkitawa da ramadana wallahi an kwana biyu eh da ni kaɗai mutum ɗaya sai kawo buhu goma ce gashi nan a raba mutane sai ya za ka yi da gero buhu goma sai ka ce tururuwa buhu goma na gero amma yanzu ina ko ɗayan ma bai samu yi ɗayan ma ba samu waye Allah ta'ala ya shirye da mu da haka gaskiyar magana duk mutumin da Allah ya ara masa dama sai ya taimaki wani e jiya na faɗa a takaitaccen program ɗin da muka yi na faɗa na ce ya bayan imaninka da Allah da aiki da za ka yi ban san wani abu a duniya ba da ke kusanta ɗan adam ga Allah irin kana da damar ka taimaki wani ka taimake shi kuma gashi nan kana kallon Allah yana tawa mutane uba haka muna jan hankali zuwa ga 'yan kasuwa wajen wannan wata su daina tsanantawa mutane kullum ana kira shi yasa sai ka zo ka samu kuɗin ta hannun wa ta hannun dama Allah ya turo maka wata musifa kuɗin ya taɓa ta hannun hagu da haka maganar da annabi ya faɗa ya ce Allah duk mutumin da ka jibinta masa wani abu na al'umma ta ya tsananta musu ya takura masa Allah shi ma ka takura mai ka tsananta mai ka sa cikin wahala wallahi ba wanda zai samu dama ya zo matsawa mutane ya takura musu ya saka ta cikin wahala shi ma Allah bai saka shi cikin wahala ba wallahi ba zai yi da haka yana da kyau mu gane irin wannan kuma na yi kira na ce musamman wanda Allah maɗaukacin sarki ya ara musu dama ta kuɗi wajen taimaka wa mutane cikin wannan wata na ramadana da ake ciki don wallahi ana cikin matsala mu da muke rayuwa a ghetto area area ta ya ibadiyar lazina amanu to nan ne za ka gane cewa akwai matsala amma ka tafi kaji kayi gida ka sa katon gate da wani buzu a bakin komar gidan da katon kare in mai gidan bai gayyace ka ba ka zo ya turo kare ya gama cinya buzu ya hada da tafke ke bulala ya tafka ma kai gaba ba za ka gane cewa akwai matsala ko ba matsala ba ba za ka gane ba don haka yi zamanto gaskiyar magana wanda Allah ta'ala ya ara musu dama ya ba su kuɗi su tsoron Allah su taimaka ma al'umma hadisi ya tabbata cikin littafin sunan tirmidhi na Muhammad wato bini Isa al-Imam ya rasu hijira 279 ya kawo shi a babu ma ja'a masalin duniya masalin arba'ati nafari hadisi na 2325 sannan al'imamu ahmad ya sake kawo hadisin a lamba ta 1831 abi kabashatul al'almari yake cewa na ji manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam yana cewa salasun abubuwa guda uku uqsimu alaihinna ina rantsuwa da Allah akan su wa hadithukum hadithan fahfazu sannan zan faɗa muku hadisin annabi akan su kuriki qala yake cewa fa amma salasatu allati uqsimu alaihinna amma ukun farko da nake rantsuwa da Allah akan su fa innahu ma naqasa malu abdin sadaqatu ba yadda za a yi a ce sadaka ta tauye dukiyar bawa ba zai taɓa yi ba don mai idan Allah ne alƙawari ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuqlifu wa ma anfaqtum min shay'in yace ko yaya abu yake ka dauka ka bayar dan Allah sai shi kuma Allah ya alƙawarin nan ninka maka to ninninkawar ba wai daga duniya ba kaɗai da lahira ba kaɗai tun daga duniya kuma wallahi ku je ku duba ku gani za ku ga ko arne ne yake da kuɗi yake taimakon mutane Allah ya tsara dukiyar kuma wallahi sai ya ƙara ta sai dai in an je lahira saboda alaƙarsa da Allah ta imani ta lalace amma wallahi a nan duniya sai Allah ya saka masa bisa ga ƙa'ida na wa an faktun mai shi'in fa huwa ya duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka ya baku na wani abu to zai ainihin wato ninninka muku in ji Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne sannan yake cewa wala hulima abu bi magbulamati ba za a taɓa zalimtar ka akan wani abu kana da ikon ka ɗauki mataki karama ba fa yasbiru alaiha ka yi haƙuri a kai illa zadahu Allahu biha izzan Fati sai Allah ya ƙara maka ɗaukaka wani ya maka abu ba sa'an ka bane ka fi ƙarfin shi ta ko'ina kana da damar murƙushe shi kawai ka kawai da kai haƙuri ka rabu da shi annabi ya ce sai Allah ya ƙara maka ɗaukaka sannan manzan Allah yake cewa wala yafkihu yaftahu abda baba mas'alatin wala yaftahu abdun baba mas'alatin babu wani mutum da zai bude makansa kofa ta maula da roƙo tunda maula tana da shikashikai da rukunai daga cikin shikashikan maula akwai sammako akwai ƙarya sana akwai haƙuri da wulaƙanci inda ka je ka shiga sana'an maula to dole dama in mutum yana fita karfe goma ka tara tun karfe takwas don kai ya fice sannan yana fitowa tunani za ka yi wata karya za ka mai sannan dole sai kayan haƙuri da ƙasƙanci da wulaƙanci shi yasa mutanabbi yake sa manya hun ya sunan hawanu alai da ka mai da kanka ƙasƙantacce wulaƙantacce sai kaga kuma ɗaukan wulaƙancin yana maka sauƙi sai ce an kana mamaki ya ce ai malu jirgin liman yakin ilamu ai baka taba ganin matacciya mutu ba an taba ga wata yana jin zafi ai baka taba ganin haka ba da haka annabi ce ba za ka taba ka bude kanka kofa ta maula da roƙo ba wallahi Allah sai ya bude maka kofar talauci sannan yake cewa illa fataha Allah lahu babu faqri sai yace wa amma alladhi uhaddithukum hadithan fa fazuhu amma ukun da zan sake faɗa muku kuriki fa innahu qala annabi ya ce innamas duniya wannan duniyar da kuke ganin ta li na nafarin ta mutane guda hudu ce abdun akwai bawan da razaqahu Allah wa akwai wanda Allah zai ɗauki kuɗi ya bashi sannan ya ɗauki ilimi ya bashi to wa'annan kasan su ne ba su da yawa shi yasa hikiman Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da da ya ba annabta da ya ba shi kuɗi ya haɗa masa da mulki to da za ka samu gara na ya zamanto annabi yana da alaƙa da kowa da kowa ba zai ba don yanayin matakan tsaro da za a sa in an zo ganin annabin abin zai zama matsala shi ya sa kuka ga lokacin da manyan shawa suka zo suka nemi cewa suna so su dinga zuwa gurin shi amma sharaɗi ko ya kori talakawan da ke zuwa ko kuma a sa masu nasu lokacin daban na wa'incan daban Allah ya ce wa annabi wasbir nafsaka ma ne da rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad duniya. wala tuti man kalba ko an ba a ahwahu wa kana amruhu furta Allah ya ce wa annabi kada ya haka to wannan shine hikima amma kuma za ku ga cewa mafi yawanci duk da wadda Allah ke so ya ɗaga ta ko da in ya ba malamin ilimi bai da kuɗi to yakan zafi mai kuɗin da mai ilimin da masu arzikin da za su tallafa ma da'awar wanda wannan yana cikin abin da ya ce maki da'awar malam abubakar gumi wannan su irin su alhaji amal tantangi irin su alhaji ibrahim kano tarihi ba zai taɓa mantawa da su akan abin da suka ba malam abubakar gumi gudunmawa wajen yaɗa addini shi addinin da ya zo ya karanta ma Allah sai yake cewa fa huwa yattaqi fihi rabbahu yana jin tsoron Allah akan kuɗin da ilimin wa yasulu fihi rahimahu yana sadar da zumunci wa ya'lamu lillahi fi haqqahu yana sanin abin da ke kansa na haƙƙin Allah qala sai manzon Allah yace fa hada bi afdalil manazil wannan shine matsayin da yafi kowane matsayi shi yasa kullun nake roƙon Allah Allah ka sa in yi kuɗi ka zo in baka kuɗi kuma wallahi in baka karatu dan aljannan da gaske muke neman ta abu biyu dama Allah ya siya inna Allah ya min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ya sai rayukan da dukiyar fada wacce nake shine zai biya da aljanna ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum تؤمنون wa ورسوله fi في سبيل الله wa وأنفسكم dole sai kun yi da kanku kun fito da kuɗin ku saboda wani suna ganin idan muna ɗaukar kuɗi mai aikin addini ganin suke kamar wota ne mu ba mu san zafin kuɗin ba wanda mu mun san cewa shir'atin lahil galiya hajar Allah aljanna tana da tsadar da komai ana iya cirewa a fiye da shi tana da wannan tsadar to sannan sai ce akwai abdul razaqahu Allahu ilmin wanda Allah ya bashi ilimi walam yarzuqhu malan Allah bai azarta shi da dukiya ba fa huwa yaqulu amma yana cewa law kana li malu da ina da dukiya amiltu bi amali fulan da na irin aikin wani sai annabi yace fa ajruhuma sawa da shi da wanda yake da kudin duk a wajen lada ɗaya suke ƙala sannan annabi ya ce wa abdul razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilmin akwai wanda Allah ya bashi kuɗi amma Allah bai bashi ilimi ba wa ya kubi tsufi malihi bi ghairi ilimin, yana faganniya ya kai ya koma akan kuɗinsa amma babu ilimi bai san ina ya kamata ya kashe kuɗin ba mutane da dama fa ba su ɗauka cewa idan Allah ya ba su kuɗi ba Allah yana da ta cewa akan kuɗin sun ɗauka sun samu kuɗi to suna da ikon kuma duk inda suka ga dama su kashe kuɗinsu kuma wallahi ba haka ba ba haka abin yake ba don haka manzan Allah yake cewa bai jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa bai sadar da zumunci wala ya alamu fihi lillahi haqqahu bai san mai haƙƙin Allah ba fa hada bi akhbasil manazil wannan shine matsayin da ya kowane irin matsayi sannan wa abdun lam yarzuquhu Allah malan akwai wanda Allah bai bashi kuɗi ba wala ilman amma kuma Allah bai bashi ilimi ba yana cewa law kana li da ina da kuɗi amiltu bi amali fulanin da na irin aikin wani qala shi manzon Allah yake cewa hiya niyyatuhu wa wuzruhu ma fihi sawa wannan saboda kyakkyawan niyyar sa ko bai samu damar yi ba Allah yana bashi lada na kyakkyawar niyyar cewa kamar yayi wannan ainihin wato aiki malam ali yana nuna min cewa lokaci yana hararsa abu na ƙarshe da nake so zan faɗa ba mu tsara abubuwan yadda suka kamata ba ne saboda ba mu ma ɗauka cewa karatun zai yi ba a yau saboda yanayin ainihin wato aiki ina so zan faɗi ainihin wato a kan namba na ita wannan mu'assasa ɗin sannan insha Allahu in ya rage saura kwana ɗin da muke tunanin za mu rufe tafsiri tun daga 'yan agaji in social media da ake tare da su da suke ba da gudunmawa waɗanda duk muka san insha Allah ya kamata mu bayyana abin da suke da izinin Allah to in lokaci ya insha Allah za mu faɗi sunayen sannan kuma za mu bayyana da gudunmawar da kowa yake bayarwa yau ita ce rana ta farko ba ta siri muka fara ba a bara mun tsaya a aya ta goma sha uku ne za mu tashi a aya ta sha hudu sha Allah gobe za mu fara tafsiri ga dangadan da izinin Allah kuma za mu kiyaye lokaci in Allah ya yarda za mu yi kokari karfe tara a dinga farawa goma a tashi insha Allah za mu kiyaye lokaci sannan kuma muna da shafi a Facebook akwai a YouTube sannan muna da gidan rediyo a online a sakin rediyo ko wannan a sakin din da mutane suke ganin sa abbreviation ne na ita wannan mu'assasa din abin da yake nufi a sahabatul kiram yake ne shine a sakir ne eh? yawa ga kimta muna da shi malam Idris yake handalin din Yusuf Idris handalin din ainihin wato tutor da haka insha Allah gobe za mu fara tafsiri kuma waɗanda suke zaune a gidaje suna iya tarawa duk karfe tara zuwa goma na dare da izinin Allah za a dinga ganin sunna tv tana sa karatun da izinin Allah da haka a kan nomba ɗin da ita wannan mu'assasa ɗin sannan kuma akwai mutane muhimmai shi ma za mu ajiye su idan rufewa ya zo da malam umar ra'is a zaune bana malam aminu kaga Allah ya yi an zo mafi yawanci in ana karatu malam aminu yana nan sau da haka wani lokaci ko sabukun lisani ya ji an yi na larabci yana cikin wanda suke ba da gudunmawa wajen ainihin wato gyara da haka a kan numba ɗin na mu'assasa sifili-sifili biyu bakwai ne uku uku biyu tara sai ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin asahabatu alkiram ne wannan ita ce rana ta farko insha Allah gobe za mu fara karatu da izinin Allah abinda muka faɗa yau daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh